الشعر المنثور كالذي سمعناه من الأخ قبل قليل ثم الشعر المنظور وهو عبارة عن الشعر الخليلي الذي ينظم على البهور الخليلية فهذه قصيدة من إحدى يعني علمائنا نظمها في ذكر حادثة حدثت وحول طعام مشهور في يعني نيجيريا في ذلك الوقت يقول في مطلعها وهذه القصيدة طبعا من البحر الوافر لكنها في لغة الهوسة يستهلها بقوله فنا فارا دسونا جل سركي tabaraka wanda shi ya ba mu kwaki ya sa muka zan musulmi jalla shi ne ya aiko duma aika mai saraki da tauhidi da addini kawimi zuwa dukkan talaka har saraki ilahal arshi ilahal arshi mai kudura irada alimun wahidun sarkin saraki fa shine yayi halitta kullihinta kazaka mutum da dukkan masu baki abin ruwa ne fa ko na cikin ƙasa ne a dan ikonsa yayi kura da zaki sannan ya buƙatar shemu duk zuwa neman abin sawa a baki ka dabbobi ciyawa an ka basu mutane ko